Ku guji duk ɗan siyasar da zai ba ku miyagun ƙwayoyi domin ku je ku tada hankalin al'umma a ranar zaɓe, in ji Dr. Mustapha Muhammad Inuwa. Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya bayyana haka ne a ranar Talata 27 ga watan tara na shekarar 2022 yayin da ƙungiyar zawuya Alheri take ƙaddamar da rabon kayayyakin wasan ƙwallon ƙafa ga ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na shiyar Funtuwa su 24 da yake gabatar da jawabinsa yayin rabon kayan wasan ƙwallon ƙafan tsohon sakataren gwamnati gwamnatin jihar Katsina kuma babban bako a wajen taron Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya ja hankalin matasa da su shigo cikin siyasa domin su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Wanda zawiya ta yi tun ila ana zaton an yi wannan alkawarin don saboda kwaɗayin ƙura'a. To, an zo an wuce maganar ƙura'ai aka zo a ci alkawarin don a tabbatar da cewa al'amarin ba wai na zabe ba ne ba kawai hidimar mu ba ta maganar zabe ba ce hidima ce ta jama'a hidima ce ta al'umma tafiya ce ta ba ma al'umma yanzu ba ta 'ya'ya da jikoki masu zuwa wanda Allah ya ɗaura mana nauyi mu ba da damar da muke da ita daga irin arziki da rufin asiri da lafiya da ilimi da dama da ya mu muna da wannan haƙƙi to muna godiya da ya samu tare lafiya muna fata yadda kuka zo lafiya a gama taron nan lafiya kuma dukkaninmu mai isa inda muka nufa lafiya amin da kuma tarar da al'umma mu lafiya kamar yadda na ce wannan shi ne taro na uku da zawiya ta kira bayan an gama primaries yankacin mun zo nan an raba mata takalma mun zo nan duka nan bai wuce sati biyu ba ma ya kai kwana tara wanda muka zo nan jama'a suka zo suka ƙara jaddada goyon bayansu ga wannan tafiyar waɗanda hamma suka yi abinda a tarihin siyasa mutane yawa sun ce ba yi ba suka fito da katuttukan zaben su kowa wanda ya zo kusan mutum 700 don da mutum ashirin ashirin na ji aka ɗauku da kowace lokacin gama shi ba ɗaukowa suka yi suka nuna katuttukan suka ce su in ma tana yiwuwa in doka ta bari ga sunan katuttukan in zaɓe ya zo mu ma je mu zaɓi a ba wannan ga wannan to haka duka ƙungiyoyin nan tun daga kafa su shi yasa kullum nake cewa ni dai wallahi ba ni da abin da zan iya ce musu wai amfani da kalmomin godiya don ban da su A nashi jawabin shugaban kungiyar ta zawiya alheri Alhaji Hamu Sahara ya fara da bayyana cewa. Ah, sun zo ne domin tabbatar da ko kuma shaida wasu daga cikin alkhairar da wannan tafiya take yi ta zawiya alkhairi a ƙarƙashinka domin ka kuma da aƙidoji irin naka a mun yi tunanin yin wasan ƙwallon kafa na zawiya kam da muke yi a faɗin jihar katsina na farko fara shi a katsina sannan muka je da shi ya daura muka yi a daura mun yi tunanin shi ya funtuwa mu yi shi a funtuwa to tun lokacin da muka fara bayan mun gama na katsina aka yi na daura to mun kamata mu fara zuwa saboda tunanin lokacin nan matsalar ta damu mutanen katsina ita matsalar tsaro da ake ta wadda ce mu da ita sanya muka yi ta dagawa. muna ta sake sa lokaci saboda tunanin cewa in Allah ya kawo mu zaman lafiya sai mu kaddamar da wannan wasa to cikin hukuncin ubangiji a kai kana naka Allah na nashi muna dai tunanin cewa ana samun sauki a yanzu amma duk tunanin da muke da fatan muke na samun zaman lahiya eh, da wamanbe har yanzu ba mu da tabbacin shi wannan ya sa ah, muka yi tunanin cewa to tun da dama dalilin abin shine tallafa mu kungiyoyin wasan kwallon kafa a faɗin jihar katsina ba wai gasar kofin ba kowa ya ci kaɗe kowa ya ci a'a mu muhimmancin mu alkhairin nan na tallafin kayan wasan shine a gabanmu to shine ya jaza sai muka tunanin cewa tun da gashi har an kai wannan lokacin amma abubuwan da muke ta lissafawa ba su yi mamu yadda mu muke tunani ba kuma yadda muka saba. Tun da farko da yake gabatar da jawabin maraba sakataren kungiyar Aminu Musa ya bayyana cewa duba da alkawarin da zawiya ta yi shine ya sa aka kira ku domin ku zo ku karbi waɗannan kyaututtuka ba tare da an gudanar da wasan ba. zawiya ne mun ɗau lokaci muna wasannin ƙwallon kafa a katsina a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta zawiya mai ta goma shi mai ɗaga darajar wannan gida ta tafiyar da ta mustapha muhammad inuwa eh, a katsina mun yi wasanni a katsina zone mun yi a daura zone an yi proposal za a yi a funtoso ah, kuma godwilling allah bai kaddara muka yi a fito ba saboda halayen tsaro da kamar shi bayani a nan wanda ana mu a katsina mun yi wasa wanda kungiya 32 ta samu damar fafatawa kungiyoyin nan duka 32 yadda kuka ga wannan tsarin na kayayyakin wasanni kowace kungiya an ba ta set of jc complete 16 first da kwallaye da baki daya wanda daga karshe kuma akwai finalist wanda su kuma a wannan ranar su ma an ba su kayayyakin wasanni sabbi da kwallaye a wannan ranar daga nan muka wuce muka tafi daura wanda a daura ma akwai kungiyoyi goma sha shida da aka zaɓa su ma kowanne su sai da aka ba su set of da kwallaye da da da da da dan allowances da ake bada na alƙalan wasanni gabaki dai kuma can aka tare dukkan kwamiti na wasan zaguya a daura ya tare so wannan duka a daura aka yi shi bayan nan sai muka yi proposal za mu tafi control inda a control an yi sanakcin kungiyoyi hudu. tsakanin futuwa bakori ɗanya domin su babata a wannan a eh, Taron ya samu halartar Alhaji Isa Hame sai Alhaji Abba Yusuf mai makera motal ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa matasa maza da mata da dai sauran masu ruwa da tsaki ƙarshen rahoton kenan awal amurca go mobile media crew.